shugabannin sabuwar jam'iyyar PDP a jihar Kaduna sun canza sheka zuwa sabuwar jam'iyyar adawa ta APC da ke jihar. Shugaban tawagar 'ya'yan sabuwar jam'iyyar PDP kuma tsohon shugaban jam'iyyar PDP har karo biyu a jihar Kaduna, Alhaji Audu Yaro Makama riga cikun ya ce a tarihin duniya ba a taɓa yin jam'iyyar adawa irin jam'iyyar apc ba ina tabbatar muku irin bahaushe ne da yake ce buricin kan dutse eh, sai da muka shida tsaf sannan muka fito ba mu fito yaudara ba ba mu fito sha'awan wani abu ba illa sha'awan jihar kaduna da najeriya shugaba yana cewa sai mu daure da opposition na ce ni na gaba opposition tun ina nehu yanzu ba zan opposition ba duk inda ka gani sai an ci zaɓe in allah ya za a ci za a ci za a ci saboda haka mu muna nuna godiya ga tabaraka wa ta'ala da ya zo da mu wannan rana a cikin yan uwanmu mutane da suke da ra'ayoyi daban-daban amma yau gashi mun dunkule guri guda da za mu ba junanmu shawaran da za mu kafa gwamnati kuma tun da ake opposition a duniya ba a najeriya ba ba taɓa samun wuta ya kama tare da fetur gaba ɗaya ba irin wannan lokaci opposition ɗin ita take tafe ita take tafe ita take tafe idon ta biyu ruling party tana tafe ido a rufe ana karo shi kuwa shugaban riko na jam'iyyar apc a jihar kaduna daftakin babu ahmad marabtar tawagar 'ya'yan sabuwar jam'iyyar pdp yi muna muku barka da zuwa wannan zuwa da kuka yi mun karɓe ku zuciyarmu ɗaya babu tsoro ba ta baba babu mummunan zato kun shigo cikin apc kun nuna alamun cewa kuna sha'awar a mu mu kuma mun ce muku bismillah mu sake sabon gini ba ko yadda za mu yi tun da jam'iyyar mu tun daga can sama ta nuna mana shigowar pdp apc alheri ne ubangiji allah ya kara wannan yawa alhaji amadu yaro coca cola shine tsohon shugaban tsohuwar jam'iyyar cpc a jihar kaduna kuma shi ya yi jawabi a madadin tsaffin shugabannin jam'iyyun da suka narke zuwa sabuwar jam'iyyar apc a jihar a madadin waɗannan shugabanni ina sanar da jama'a cewar mun yi maraba mun yi barkanku da zuwa mun yi muku maraba da shigowa wannan gida namu mai albarka kuma allah ya yarda mu yi tafiya ta cimma nasarar abin nan da muka hanga ga baki ɗayanmu da mu da ku shi kuwa ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar apc jihar kaduna alhaji lawal umar mai turare cewa yake yanzu ne ma suke ganin mulkin ruwa wannan ya nuna cewa alama najeriya gaba ɗaya ba kaduna state ba in allah ya duniya don manzan allah za a samu canji domin gwamnatin pdp ta yi shekara kusan goma sha hudu ko NEPA ba su gyara ba kai kun lokacin kakanta suka jam'iyyar PDP kuma gashi yan PDP sun shigo kuna munna to ai yanzu shine nake gaya maka ai shigowar da suka yi din ne ai in kana so ka gyara barna sai da dan cikin inda ake barna sai dai wasu ƴaƴan jam'iyyar PDP jihar Kaduna sun ce su ke zau da irin wannan canjin sheka da ake domin har yanzu jam'iyyar tana da waɗanda ake kallo da kima a cikinta Alhaji Salisu Wada Eja Gubuci ɗaya daga cikin 'ya'yan jam'iyyar PDP jihar Kaduna da ke da wannan ra'ayi. Wai APC nan idan ka je ba kana magana wai canji ba ne? To canjin APC da ka je duka jagororin ta NPDP ne. Waɗanda suka gama jagwalgwalo da abin da duk suka ga damar su yi a jam'iyyar PDP su ne suka yi ƙaura da dalilin wasu kurakure da wasu abubuwa da suka tafka jama'a suka je suka koma jam'iyyar nan ta APC. Kuma idan ka auna sikeli a jam'iyyar apc na yi imani da wanda ya halicce ni duk apc in ka cina jiran muhammadu buhari ba wanda ahmed makarfi zai hausa keli bai rinjaye shi ba daga cikin tawagar 'ya'yan sabuwar jam'iyyar pdp da suka yi sauyin sheka zuwa jam'iyyar adawa ta apc a jihar kaduna dai akwai tsaffin kwamishinoni tsaffin 'yan majalisar tarayya da na jiha da wasu jigajigai da suka rike mukamai daban-daban a baya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Nigeria.